Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Alhaji Kabiru Tanimu Turaki, ministan ayyuka na musamman kuma shugaban kwamitin neman tattaunawa da samun hanyoyin magance kalubalen matakan tsaro a Najeriya, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. sunana sabi bello hanafari karamar hukumar jama'ar ta jihar bauchi tambaya ta ga babban bako minista kuma jagoran tattaunawa tsakanin yan kungiyar boko haram da gwamnatin tarayya tambaya ta gare ka mai girma minista ita ce shin mutane da yawa suna ba da hasashen cewa suna misali suna ganin cewa jihar adama ba ta cikin jihohin da suke fama da irgin nan na boko haram amma kwatsam sai aka sa wannan doka ta ɓaci hadda jihar adamawa to ana ɗaukan cewa federal government ta yi amfani da wannan dama domin ta cimma wasu bukatu na siyasa mai girma minista ta ya za ka fitar da wanne bayani za ka yi na tabbatar da cewa akan aikinku ne kuka yi wannan ba siyasa ba ne tambaya ta ke. Eh, Najeriya wuri ne mai wuyar ah, <laughs> mulki. Eh. A koyaushe mutum ya abu, za ka samu wasu mutane sai sun kawo abin mummunan fahimta. A jihar Adamawa tana ɗaya daga jihar da cikin jihohin da suka yi boda da ƙasa Kamaru da suka fi kowanne yawan bodoji. Bincike da jami'an tsaro suka yi ya nuna zahiran cewa wasu daga cikin makamai da ake shigowa da su ana shigowa ne ta hanyar wasu bodoji da muke da tsakaninmu da jamhuriyar kamaru wanda suke ta jihar adamawa wanda magana ta gaskiya su jami'an shiga da fice na ƙasa wato immigration ba su da yawan mutane ko yawan ma'aikata da za su zo a ce duk wayannan bodojin za su iya zuwa su tsare su tabbatar da mutane su rika suna shigowa suna fita a waɗannan wuraren da ya kamata a ce a yi na biyu idan ka duba so da yawa an samu abubuwa waɗanda ake zargin cewa mutanen jama'atul ahlar sunna lidawati jihad ne suka suka shafi waɗannan abubuwan da suka faru misali kama a garin mubi kama a garin ganye da wasu wurare akwai bamawumai akwai harbe-harbe da kashe-kashe aka yi waɗanda ake zargi cewa wannan abin suna da hannu a ciki saboda haka kaga ba zai yiwu a ce a'a ai jihar adamawa ba ta da ruwa akan wannan rikicin da ake yi na magana barazana kan tsaro ba na biyu idan ka duba akwai kasar goza inda wurare ne da ke da tsananuka da yawa wanda ke da wuyar shiga kuma a wayanin wuraren ana zargin cewa wasu daga cikin manyan 'yan wannan kungiyar a nan ne suka je suka yi mafaka to idan har lillahi wa rasulihi kana son ka yi mata ka ɗauki wani mataki wanda zai kawo da wumammen tsaro a kan rayuwa da kuma dukiyar jama'a da suke zaune a jihohin yobe da borno to tilas ne idan kana son abin ya yi tasiri ya kasance ka shigo da jihar adamawa a ciki domin yin hakan shine ba ba kawai zai ba da wani maganin damar da za a rika samu na yin fasakorin makamai da za a rika shigowa da su najeriya a ci gaba da yin wannan rikicin ba a'a za ka ma yi maganin wasu wurare da ake zargin cewa wasu daga cikin mutanen da ba sa neman zaman lafiya sun je sun yi sansani a waɗannan wurare. to idan kai duba abun ta nan za ka fahimci cewa ba wai magana siyasa ba ce ba wai magana wata mummunan manufa ba ce ta sa gwamnati ɗauki wannan matakin in haka ne ai jihar ah, adamawa ai gwamnan ɗan pdp ne to me yasa in ana son a yi mu abu mummunan fahimta ba za a ce sa wanda aka yi na wannan state of emergency a adamawa a borno da yobe an yi saboda siyasa ba ne hmm. za a zo a ce adamawa to wannan ya kamata mutane su fahimci cewa abubuwa irin waɗannan waɗanda suka shafi rayuwar jama'a da al'umma to gwamnati ba ta kawo siyasa a ciki gwamnati tana yi ne tsakani da allah kuma ya kamata mutane a riƙa yi wa shugabanni kyakkyawar fahimta wannan shine zai riƙa kawo zaman lafiya ya cire zargi a zukatan mutane ya sa mutane su fahimci wasu matakai da ake ɗauka domin gudanarwa da kuma tabbatar da rashin yankewar zamantakewa tsakanin jami'an da suke aiki wa gwamnati da sauran mutanen da suke ƙoƙari su kare dukiyarsu da rayuwarsu a kowane hali. To ga tambayar mu ta gaba. Da farko dai suna na Babaji wanda aka fi sani da mai dalan jigawan Bodori. Tambaya ta da nake so in wa mai girma minista kuma shugaban kwamitin sulhu na tsakanin gwamnati da kungiyar alisun da a wata jihad wanda aka fi sani da boko haram tambaya ta anan ita ce wai shin wane mataki mai girma minista kuke ɗauka ga kan hukumar nan JTF game da yadda suke shiga cikin gari a firkice al'umma da zaran an ga haka sai a firkice kuma garin guje-guje nan wasu su kakkarye wasu ma su ji rauni daga baya kuma a zo a ce ma ai dama ba wani abun tashin hankali ba ne kawai an shigo ne a yi sulhu to wane mataki kuke ƙoƙarin ɗauka akan wannan. To babaji muna ina godiya babaji. Matakan da muka ɗauka lillahi rasulu ne a koyaushe ko da yake cewa mu ba kwamiti ne da yake bincike a kan cin zarafin hakkin 'yan adam ba. Amma idan muka samu irin wayannan korafe-korafe shin wannan zargin da ake yi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne mun saurari zargi da aka yi wanda suka fi wannan muni ma kamar da kake faɗa kuma da muka je jihohin nan na borno da yobe mun bincika mun tarar da cewa wasu daga cikinsu abubuwa ne waɗanda ba su da tushe ba su da madogara yanzu mutane suna tunanin a duk inda ka ga jami'an tsaro sun shigo to za a tunanin cewa a'a akwai wasu mutane waɗanda za a je a kaba da su a wurin to saboda haka mutane kansu kawai da an ga mutane sun shigo to kowa abin da zai yi tsorata zai yi a ƙarshen da za a yi harbe-harbe za a zo a yi ɓarin wuta tsakanin uh, mutanen nan da jami'an tsaro to bari na nemi wurin da zan je in ɓoya kada wani harsashin da ba a niyya a shi domin ni ba a harba saboda ni bai zo ya same ni to wannan abu ne wanda kowane mai rai a gaskiyance ya ga halin cewa zai shiga wani matsatsi irin wannan to tunanin farko da zai fara yi shine me ye zan yi da zan kauce ma wannan danja ko wannan masiba me ye zan yi da zan koma wurin da nake ganin cewa akwai tsaro ko kuma ba wani abun rikicin da zai zo ba to abin da ke faruwa kenan amma mutane shaida ne a jihar maiduguri mutane shaida ne a duk sauran biranen da suke jihar borno mutane shaida ne waɗanda suke zaune a yobe cewa daga lokacin da aka kafa dokar ta ɓaci zuwa yanzu jami'an tsaro musamman waɗanda suke cikin wannan haɗin gwiwar jtf suna yin abubuwa ta yadda doka ta tanada suna yin abubuwa ta yadda ake kare hakkin 'yan adam suna yin abubuwa da yake ƙara fahimtar juna tsakaninsu da fararen hula da ya kamata su kare suna yin abubuwa waɗanda yake baiwa mutane sha'awa na cewa eh yanzu mun fahimci cewa jami'an tsaro sun yi fito ne suna ɗaukan matakan da suke ɗauka domin su kare rayuwar mu su kare dukiyarmu wannan shi yasa mutane suka fito yanzu suke taimakawa suke taimakawa jami'an tsaro ba wai na basu muhimman bayanai ne da ya kamata su gudanar da aikinsu ba a'a wasu daga cikinsu sun fito ma sun sa kansu a cikin kungiyar da yanzu ake kira civilian gtf suna taimaka musu suna taya su aikinsu to idan da ba fahimtar juna idan da su jami'an tsaro ba su zo suna yin abubuwan ta yadda za su samu yadda da amincewar mutane musamman farar hular da suke son su kare ba to wannan ba zai kasance ba saboda haka ina tabbatar maka babaji wa'annan wasu daga cikin maganganun da ake yi ne waɗanda ba su da madogara ana yin su ne domin a ɓata wa'annan jami'an tsaron domin mutane su yi tunanin cewa a'a abin da suke yi ba suna yi ne domin su taimaka al'umma ba suna yi ne domin biyan bukatar kansu ko wata irin manufa amma wannan abun ba gaskiya ba ne kuma ba da tushe ba da madogara. To ga tambayar mu ta gaba. Madalla. Salamu alaikum sunana Buhari Inusa Kumre wanda aka fi sani da Buhari mai dankali kasuwar Maraba. Ina yawa babban bako barka da kasancewa a damu a cikin wannan lokaci. Tambaya ta ne wannan na san an kafa su, jagoranci kwamitin da ake nema gwamnati ke nema ta yi sulhu da waɗannan kungiya wadda ake santa da suna kungiyar ahalus sunna lidda a wal jihad wadda aka fi sani da boko haram to kuma daga baya ba a daɗe da kafa kwamitin ɗinnan nasu na kan cewa ana neman sulhu da su ba sai gashi hmm. kuma an zo an sa wa jihohi guda uku wadda ake wannan fituna daga ciki an sa musu dokar ta ɓaci to wannan hmm. sau da yawa mutane suna kukan cewa daman gwamnati ba da gaske take na kan cewa tana neman sulhu da su ba ina neman hmm. ƙarin bayani akan magana gaskiyar magana cewa an kafa wannan kwamitin na sulhu kuma aka zo aka da gaggawa ba tare da an bari kwamitin nan ya fara aiki an ga yadda aikinsa ya da ba ko kuwa su suka bashi wannan shawara na kan cewa a tsawa kafa dokar ta ɓaci a wannan lokaci tambayar da nake so babban bako amsa min kenan na farko na biyu kuma na ji an ba da sanarwa cewa za kwamitin ya ba da shawarar cewa a saki matansu da yaransu to wa'annan mm. zuwa yanzu an sake su ko kuwa ba a sake su ba tambayata ta uku shine ina so in ji irin gudunmawar da aka kai wa wa'annan mutane na garin maiduguri da yobe da adamawa da aka kafa musu dokar ta ɓaci don muna ji a labarai har suna barin yanzu suna haura wata ce to ina so in san wanne irin gudunmawa suke nema su ɗauka na ganin cewa sun dawo da mutanen da suka haura ƙasashen wajen nan gida salamu alaikum to malam buhari ai to ai ni ina ganin yan labai tambayar shi ta farko ka ansa gabatun dalilin da yawa tambayar shi ta biyu ma ka ansa sai dai kawai ansa da zaka bashi game da waɗanda aka ce sun gudu sun tafi sauran ƙasashe makwabtanmu. To Malam Buhari Yunusa a saboda ƙurewar lokaci tambayar ka kan waɗanda suka arce daga Najeriya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu ministan ayyuka na musamman zai baka amsa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.